muna roƙon Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata na Ramadana mai albarka yau hudu ga wata Ramadana hijira shekara ta 1447 mun samu jinkiri mai ɗan tsawo gabanin fara tafsiri mun ce sai bayan karfe shida na yamma za a fara insha Allah dalili kuma shine yau an gabatar da zaɓe a cikin Abuja nan kuma ya zama akwai kafiyu da aka saka daga safiya zuwa yammaci kula ga wannan shawari ga hukumar masallaci da sauran committee da ke organizing activities na wannan program din muka ga buƙatar cewa a yi jinkirin karatu har sai bayan wannan doka da aka saka ta hana zirga-zirga ta ƙare sai a fara wannan doka ta ƙare daga karfe shida shi yasa sai muka fara da zama ne ba a saba dokar da aka saka ba to haka za mu yi karatu gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sa ya sawwaka idan magariba ta yi zuwa lokaci insha Allah sai mu tsaya inda ya dace ina da yin hakan ya fi da a ce ba a yi karatun ba ga baki daya to sai a yi abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu wani lokaci shi darasin ba yawansa ba ne albarkarsa ake nema muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci abin da muke karantawa na ƙur'ani dare da rana sai kuma mu waiwayi mai tambayoyi idan akwai tambaya guda ɗaya ko biyu masu ma'ana in sun yi wa <coughs> kenan kwaya biyu to sai a ƙara da su <coughs> na'am an samu ƙarin tashoshi da ke sanya wannan tafsiri jiya mun tsaya a na 82 tashoshi na talabijin da rediyo ba tashoshin mota ba tashoshin talabijin da rediyo jiya mun tsaya a na 82 an samu zuwa 87 ƙarin guda biyar na 83 shine NTA Hausa Abuja Star Times wanda ya ɗauki nauyi alhaji ahmad gambo sale daga shida da rabi zuwa bakwai na dare sai landmark bakery mina sun ɗauki nauyi na tamanin da hudu prestige fm 91.7 radio mina daga bakwai zuwa takwas na dare sai 85 gombawa tv wanda ya ɗauki nauyi comrade abdu sani fantami daga takwas zuwa tara na dare sai csp hassan muhammad misau ai jiya mun kira nasa ko kari ne <coughs> jiya mun kira brz nasa gwamnati ok to wannan nta ne go yawwa na san dai jiya an kira brc radio fm misau sauko <coughs> jiya baki na kira wannan tabbas na tamanin da ke shi da nta yola adamawa daga sha ɗaya da rabi na hantsi zuwa sha biyu da rabi sai injiniya ibrahim ya ƙunguru <coughs> ya ɗauki da na tamanin da bakwai ybc radio fm 89.5 da maturo daga tara zuwa goma na dare dukkaninsu allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya jikan magabatansu zuriyarsu Allah ya mata albarka bukatunsu na alkhairi Allah ya biya musu duniya da lahira <coughs> in na yi tari mafi yawa maganin san ruwa ne yanzu kuma akwai azumi so ba shan ruwa kawai yanzu mafakar yake sai addu'a ya Allah ta'ala shi za mu roƙa alhayu alƙayyum ya kawo ƙarshen sa ko a muna barin addu'a amin wa iyakum insha Allah sai a karanta tambayoyi saboda lokacin ko sai mu takaita malamin tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya cikin iyayen malam da al'amma da kan baki daya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayyu ya kayyum addu'a da aka yi wa iyayenmu mun goge. Allah ya saka muku da alkhairi na'am malam yace ni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani la Allah da kake so na dan shi ina roƙon ya soka tambaya ta ta ce menene hukuncin musabakar alkur'ani da ake yi a shabuwa lafiya daga mubarak shehu jiniyo fantamin marion tun daga taraba jiniyo fantamin nan ba suna da yawa wasu ma ba san su ba ya dace tsarin ma isa hada bisin su kuma gani eh, to duk abin da yasa kuke sha'awan kwaikwayo da ni ina roƙon Allah ta'ala ya baku alkhairi na ninkin ba ninki inda kuma na kasa Allah ta'ala ya ba ku ikon kaucewa kasawar duk wani abu da Allah ya bani na nagarta ko na albarka a rayuwa Allah ya ba ku ninkin ba ninki musabaka ta qur'ani lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya a volum na goma sha nan namba na ɗari da da saba'in tara. sun ce in an kiyaye wasu ƙa'idodi musabakar ƙur'ani halal ne a yi ta akwai ƙa'idodi da ake sa a kiyaye shi ne yin abu don Allah na biyu kuma kada ya zama abin da ake bayarwa na duniya shi ne ya rinjaye mu babban abu shi ne kwaɗaitar da mu don mu karanta Kur'ani. sun kafa hujja da wannan fatawa dogaro da hadisi na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi da ya la sabata illa fi nasil wa khuffin wa hafir hadisi niya sunan na imam a turbizi rahmatullahi alai hadisi na dubu 1700 da bakwai fiyayyen halitta ya karantar da mu da cewa ana iya competition ko ana iya yin racing ko abin da ya kama da haka a cikin wasu al'amura da ya shafi kaman harbi na kibau ko kuma abin da ya shafi gudu da doki ko abin da ya shafi gudu da raƙumi ko wani abin da ya kama da haka mafhum tsayi so waɗannan abubuwan sai ya kawo su da ya ce la sabaka sai suka ɗauka wannan nafiyi ne ba na ainihin siha ba nafiyi ne na kamala so tunda nafiyul kamal ne sai suka yi kiyasi akan dukkan wani abun da ya halatta a yi encouraging a kwatantar da wasu su yi idan aka shirya competition a kansa babu laifi a ciki ko aka tsara wani tsari da zai sa mutane su yi tsere tsere don fahimta babu laifi wannan ita ce fahimtar shekul Islam rahmatullahi alai ita ce fahimtar ɗalibinsa Ibn al-Qayyim al rahmatullahi alai ita ce fatawar Ibn Usaymin rahmatullahi alai da malamai da dama akwai kan da sun saba musu amma waɗanda suka saba abin da suka kalla akan musabaka shine sun kalli musabaka a matsayin wata ibada ce mai zaman kanta so in ka mai da ibada musabaka ce a wata ibada ce kamar yadda ake iya sallan tarawihi ko sallan walaha ko sallan shafa'i da wuturi sai ga ne shine zaka yi wanda yake musabaka inkari amma wanda ya ɗauki musabaka a matsayi ne kawai wasailu ta'alim ne hanyoyi ne na karantarwa da encouraging da motivating yara da matasa don su tashi su yi hazaka wajen haddan Qur'ani kaga anan ya ɗauke shi method ne na teaching ba wai ibada aka kirkira kamar shafa'i da wuturi ba wannan kuma duka babin su daya da cewa zamanin haɓai ayan haddace ƙor'ani babu certificate sannan mu da muka yi tsangaya karatun da muka yi na ƙor'ani babu certificate da aka bamu na graduation kawai in an gama ne su a maka sauka in an yi sauka a zo a hada a yi ado a yi dinki a ci abinci shi kenan ka gama ka dabe amma yanzu mutum zai je jami'ar Azhar zai je jami'ar Madina idan ya karanta ƙor'ani za a bashi digiri a bashi ko a ce ya gama da mumtaz sharafi kaza ko jayyid jiddan ko jayyid a ce first class ko second class offer ko kuma second class lower ko abin da ya kama da haka kaga wannan bai zama cewa an kirkiri ibada ba don mai dalili an yi wannan class na digiri ne don a yi encouraging mutane su yi kokari wajen fahimtar karatu ko kuma abin da shafi semester first term second term a makaranta ai sabai ba su yi ba yau sai ka je haya islam sai a ce akwai exam din first term a hadisi amma sahabban da suka koyi hadisi gaba ga fiyayyen halitta ai ba su yi ba amma bai zama bidi'a ba me dalili don kai da kai ba a kai wannan ibada ba ne ka dauki exam na fastam ne don ya sa mutane su tashi su shirya su yi karatu su fahimci me aka koya musu shi ne ai manufar so musabaka ita ma a wannan babi take da makamantansu abubuwa da yawa ta wannan na ba da misali da haka malamai suka ce a magana mafi inganci matukar an yi ne don encouraging karatun qur'ani to bai zama cewa an aikata abin da take ainihin ibada wallahu ta'ala أعلم na wa Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya hayyu ya qayyum. Amma nan gaba yayi wa iyaye iyayen mu addu'a? Eh, to wannan din yafi muhimmanci. Amin ya hayyu ya qayyum. In zaka mana addu'a ka hada da iyaye. in ba za ka iya haɗa ba kai tsaye, za ka yi baka dubul to sai ka yi wa iyayenmu mu ka bar mu da in ka musu ko baka mana bayayi na'am ita tambaya ta a nan ita wannan na tuntuɓi a ƙasa sai na ba da cikiya Allah bai sa an samu mai ita ba malam yaya zan cikiya ba a samu mai ita ba ko ba a samu mai shi ba ba a samu mai kudin ba ita kudin mace ne ko namiji ka san matsalar hausan bauchi kenan kudi namiji ne ko mace shekara nau ibrahim na gyara maka wannan ya fi shekara ya fi shekara ashirin da biyar ina maka fada sai ce mun sai zo ya sami ana suna ɗalibai a jami'a sai ce malam masallacin mun share ta wai an share ta masallacin <laughs> har yanzu baka gyara ba an ka ga yayi kuskure ke sai ka gyara ko na'am to bismillah malam ya ya zan yi da Allah ya kara wa malam lafiya daga Mubarak Bello ga karfin tana guru local government da kuma state mashallah lafiya. لجنة الدائمة للبحوث Ilmiya sun amsa wannan fatawa a volume na biyar ƙarƙashin matsala ta bakwai da takwas da tara kusan duka waɗannan guda ukun za ka samu amsan wannan tambaya a kan tsuntuwa yaya mutum zai yi da shi sun yi wannan fatawa ne dogaro da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cikin bukhari da yake cewa ah, fa'arrif sana fa in ja'a sahibuha wa illa kuma sai ka ji dadi da ita hadisin yana bukhari hadisi na 618 cewa idan ka tsinci ainihin tsintuwa za ka yi cikiya na shekara guda in ma ta ya zo ka bashi in bai zo shi ba sai ka ji daɗi da abin da ka tsinta a nan sai suka ce akwai matakai da ake bi in an samu tsuntuwa zan ba ku so tafi da tafsili a takaitaccen lokaci na farko matakin shine abin da ka tsinta dan babba ne ko ƙarami ne in ƙarami ne ka tsinci naira hamsin ko naira ɗari a wajen masallaci kaga akwai wahalarwa a kan naira hamsin a cikin sai ka yi ta ciki a shekara guda a wannan ƙaramin abu ka tsinta sai ga kuɗin wani ya faɗi na mai kuɗin nan a ba a gani ba sai ka ɗauka misali sai ka zo ka samu mutanen masallaci sai ka ba su ka wuce ko kuma sai ka ga ana sadaka ana neman taimako fi sabilillah sai ka dauki hamsin sai ka mika wani wanda yake mabukaci yana sadaka turu ne ko makawo sai ka jefa ka wuce nan ba yi laifi ba to amma kaddara abin da ka tsinta kawai kudin wani ne bari mu kwatanta da kudin wata kasa a ce kamar a ce maybe riyal dubu goma ne ko dala dubu goma ko dirhami dubu goma ko kuma zinare ka tsinta ya shafi ɗan kunna na mata ko sarka kaka duk masu daraja ne to a nan abu na farko da za ka yi sai ka yi announcement ka yi ba da publicity enough cewa na yi wani tsuntuwa in akwai wanda ya tsuntuwa wanda ya yadda abu nasa muhimmi ba za ka faɗa abin ba ba za ka ce na tsinci dala kaza ko na tsinci riyal kaza ko kuma ɗan kunnan zinare ko azurfa ba wani abu muhimmi sai a bushe a haka saboda in kafa faɗi siffar to masu shi za su yi yawa a wannan society kana faɗa to za a zo a shiga rikici da me shi na asalin da jabun kowa zai zo ce nasa ne kuma karka je ka yi na wani ɗan dirama shi ya ce ba ya ya ga mutum san cikiya ya ce ka ya ɓata ne ya ce eh, ya ce ne e a leda e naira dubu kaza kaza ya ce e a gindin bishiya can e ya ce to ban gani ba <laughs> ya ce ya bai gani ba ai ka san tabbas ya gani sanda ya gama bayani ya ce su ne su ne ce to ban gani ba ya ce haka ya kake ka gani to babu wannan so na biyu in kai announcing sai mai shi ya zo ya bayanin menene ya bata kuɗi ne in kuɗi ne na wace ƙasa ne in zinare ne ya yanayinsa yake sai a masa tambayoyi masu wahala in ya gane sai a ce da insha Allah nasa ne kaga an yi na biyu kenan ko to na uku sai zama duk wanda ya zo ya ce ka bai dace ba wani ya zo ce shi takalmi ne ato ba takalmi ba ne wani ya zo ce a iphone ɗinsa ne ba iphone ba ne wani ya zo ce samsung ya ce ba samsung ba ne duk kaga an kaɗe to sai a je gaba na uku sai shekara guda in aka yi shekara ba a samu mai shi ba to a nan kana da mataki da za ka yi ɗauka a na uku bayan shekara shine sai ka ɗauki mataki na hudu akan bayan ya cika shekarar shine ɗayan biyu ko ka riƙe ka amfana da abun ko kuma ka ba wani mabukaci amma idan ka rike ka amfana da shi ran da mai shi ya bayyana to za ka biya shi kuma kana aiki da shi za ka biyar da kayansa idan kuma ka ba wani ne kyauta mai dan suka ce wallahi da ya shekara guda ban ga mai shi ba sai na yi kyauta da abun amma a matsayin sadaka gare ka sai ce a sadaka ta yi shi nan ka abu ya yi in ya ce a'a ni ka na rake so wani abin kana da telefon nan ban wanda aka bawa sai ka kira shi to ga an baka abu bayan shekara ga mai shi ya bayyana in kai kana da hali sai ka biya an bayi da baka da hali shi sai ya biya shi in kuma da kace mun yi sadaka sai sai a to ai yayi ba komai tunda an yi sadaka to Allah ya bamu lada shikenan al'amari ya kare wannan yadda ake cikiya kenan an samu abu wallahu ta'ala a'lam a ran za mu tashi a darasi na hudu a watan ramadana hijira shekara ta 1447 idan zan iya tunawa za mu tashi a cikin ali imrana ce sura ta uku daga qur'ani ta sama daidai kan aya ta نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نعم. همزه ونفخه ونفه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جزاكم الله خيرا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله نألاني ملك السماوات ملك دقا سمي بقي والأرض دكا wallahu shi Allah ala kulli shay'in akan komai da komai kadirun mai iko ne walillahi lillahi wannan wani lamun ne litamlik ne wato iya nufin tamliki ne wato mallakar duk abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai kowane abu Allah ne ya mallake shi wannan abin da ya mallaka ya kunshi motarka da motata ya kunshi kayan da ke jikinka da kayan da ke jikina ya kunshi dukkan abin da muka mallaka don me don Allah ta'ala shi zai gaje duniya da abin da ke cikinta kawai ya ɗora mu a duniya ne a matsayin khalifofi ya ga yayi za mu sarrafa duniya din? amma asalin mallaka ta dindindin tasa ne mu mu an furari mallaka ne kawai mallaka ne na ɗan zango kaɗan mafhum kuma haka walillahi lillahin nan a ka'idan na hau mai matsayinsa Na kaga jari wal majrur ne amma asalin sa wannan shine khabar <coughs> khabar ne muqaddam mulku samawati wal ardi shine kuma me mubtada muakkar din a ka'ida kenan fa to a ka'idan nahawu me yasa ana fara kiran mubtada sai a kira khabar anan sai a kira khabar gabanin a kira mubtada me yake nufi lil hasr ne saboda idza quddima ma haqquhu at-ta'khir fa huwa yufid al qasr in aka gabatar da abin da ya dace a jinkirta a ka'idar na hauto ana gaya maka an gama magana an maka maganar ɗari bisa ɗari duk abin da ya dace ka sani a wurin an gaya maka shi don haka mulkin sammai da kasai na Allah ne ba ana gaya maka wai nasa ne 99% ba ɗari, a'a ɗari bisa ɗari, mallakar Allah ne in akwai biliyan a cikin ɗari to haka Allah ya mallaka kar ka ɗauka wai wani tamfurari mallaka ne a'a mallakan bin hasur ne gaba ɗaya na Allah ne don haka mulkin sammai sammai guda bakwai ne daga yadda Allah ya ta faɗa kalmar as a ƙur'ani malamai suka ce adadin ta zo in ka ɗauki as-samawat a matsayin jam'i ta zo sau ɗari casa'in. sannan a matsayin mufuradi ta zo sau ɗari da ashirin. as-sama ko sama in ka dauki al ƙasa ta zo ta sau 451 inda kuma aka kira sama da ƙasa da sifofi kala-kala ko siga kala-kala sau 222 duka wannan adadin Allah yana gaya mana labarin halittunsa da na sama da ƙasa don su zama wa'azi ne zuwa gare mu cewa wannan sama da muka gani da ƙasa ita ma ƙasar guda bakwai ne kamar yadda yake aya ta ƙarshe a cikin suratul talaq Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna aya ta 12 to da ka sama bakwai ne ƙasa guda bakwai ne da Allah ya ta kiran su da ajabin nan ba wai kawai dan a bamu labarin kyan sama ne kadai ba a'a cewa da sama da kasan nan ayoyi ne da duk mai hankali in ya kalla ya san wallahi akwai Allah kuma Allah gaskiya ne me dalili ba da za ka ji saman nan tun da aka haife mu muke ganin ta haka ba ta fashe ba ba ta tsage ba ba a zo an yi maintenance muna gani ba rana ba ta wata fluorescent inda da daina haske ba komai zanzam kuma kai gidanka duk bayan shekara goma ko ashirin sai an yi maintenance wata ran ma za a yi iska ne ta yaye kwana. wata ran ma gobara ake amma sama ba a taba gobara ta kone ba kuma ka ce wai babu wanda ya yi ta kai ka san wallahi wannan zuciya, malla ne tabbas ka san akwai wanda ya ta kuma wanda ya ta nan ba irin ta bane saboda mu ginin da muke a duniya yana rushewa yana tsufa yana lalacewa wanda ya wacce tun da ba ta lalacewa to lalle ko shi ba irin mu bane tun da ba irin mu bane wane ne shine wanda ya yi mu shi ya yi mu shi yasa abin da yin babu gyara a cikin sa don haka mallakan samai da kasai gaba ɗaya babu wani wanda ya mallaki komai a duniya komin kankantansa a sama da ƙasa sai Allah subhanahu wataala fara ma zaka ba misalin aya ɗaya in ku babu mu wuce قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير جزاكم الله خيرا أنا zai zama cikin سورة السبع آية ta دبيو Allah ya ce ulidu alladina za'antum min dunillahi ku kirayi waɗanda kuke riyawa cewa su nan sun kai matsayin Allah a wurinku ko su ma Allah ne la na mithqala zarratin fissa samawati wala fil ardi Allah ya ce wallahi ba su mallaki ko kwatankwacin kwayar komayya ko kwayar gero ba a cikin sammai bakwai ko kasai bakwai me ake nufi ko ka gansu da wani abu na ni'imar duniya tamfurari ne amma ba za su iya dawwama da ita ba shi sa babu wanda ya zo duniya ya tabbata kowa ya zo akwai lokaci da zai koma yau duk duniyan nan da muke cikinta ba mutumin da zaka ta kai shekara 500 ko akwai ɗan adam da ke 500 ina wanda suka hai shekara 500 duk suna cikin ƙasa ki bayyana maka ba a tabbata da suka tafi ƙasar sun tafi da dukiyarsu akwai wanda ya tafi na akawun? ashe ba mallaka suka yi ba kawai Allah ya dora mu ne a duniya kan ni'imominsa don ya ga yaya za mu yi za mu masu gaskiya da amana da kaskantar da kai da yin abu don neman yadda ne ko za mu yi dagawa da wuce gona da iri shi sa Allah ya ce ba za su iya mallakan ko kwayar komayya ba a cikin samai da akastai ba za su iya mallaka ba wannan shine muhallin shahid na wannan aya ba za su iya mallakan komai a cikin samai da akastai ba wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah akan sarrafa sammai da kasai sama bakwai da kasa bakwai da abin da ke tsakanin su wallahi Allah yana da iko akan sarrafa duk abin da ya ga dama yanzu kai kana iya mallakan dabba ba za ka iya sarrafa ta ba idan doki yake tafiya ba yadda ka iya da shi kai ka saya naka ne ba ka da karfin da zaka ja shi idan raƙumi yake tafiya ba za ka iya daukar sa ba in jaki yake tafiya ba ba za ka iya ba motar ka kana ci da sai ta tsaya akan hanya ta ki wucewa kuma kai ka saye ta kaga wanda yake nufin kai baka da iko akan abin da ma ka mallaka iyali za ka iya a aura wata ranka ce ta yi in shaidan yi rai zai ce ba za ta yi ba kuma ba sabon Allah bane kuma babu yadda ka iya an da ka haifa ma ba kullum yake maka biyayya ba wani ma sai ka faɗa sai maka kunnan uwarwa ko kuka gara saba ne na faɗa ba a duk duniya babu wani abin da kake da iko a kansa da kake sarrafa shi wai ɗari bisa ɗari yadda kake so ko duk biyayyar iyalinka da binka da kake zaune kafa wataran sai an ɗan saba wataran ma za ka ba da umarnin ba da ganga ba ne sai ta manta ka kaga kenan ka zama kai kadirin akan abinka ba amma Allah a sammai bakwai da kafin baka, wallahi komai yadda yake sha'awa haka abun yake gudana babu wani abu da ya kauce wa hanya aka samu accident a sama ko aka fa Allah ya ce ai hatsari ya faru ba haka na so ba a'a Allah ba ya faruwa gare shi don shi Allah Allah ne Allah Allah ne babu abin da ke gagarar sa mu ne a duniya wani abu ke gagarar mu a ran ma akwai abin da zai gagari Allah kana da ayar da zaka ba mu awalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا wannan zai zama cikin suratul fatir ko aya ta 44 muhallin shahid yace wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi babu wani abun da ke gagaran Allah a sammai bakwai ko a ƙasai bakwai jama'a don Allah an yi asara ko ba yi asara ba in aka yi bauta wa Allah an yi asara Allah da a sammai da su ba abin da gare shi aka sai baka ba abin da gare shi wai kai kana ga wai kai kayi tawaye ba za ka yi shi ba wa ka cuta kayi a bawo kanka ka cuta yanzu da muke bauta wa Allah fa ba wai kara muke yi wa Allah ba kanmu muke yi wa kara saboda mu a duniya ne sai ka samu wani abu tukunna kake zama wani abu sai ka samu kuɗi a ce maka mai kuɗi sai ka yi aure a ce maka magidanci sai ka haihu a ce maka mai ƴaƴa sai ka samu sarauta a kira ka ba sarake amma a wurin Allah ba haka bane da ni ko ba ni Allah Allah ne ka amince ko baka amince ba Allah Allah ne da mutanen duniya ko ba mutanen duniya Allah Allah ne in mun bi shi Allah ne in ba a bi shi ba shi Allahn Allah ne ba mu muka ne da shi Allah ba ko ba mu Allah Allah ne saboda shi Allah bai bukatar mu ya zama Allah mu ne a duniya ba mu zama wani abu ke tukunna wani abu ya cika muke zama wani abu yau idan ka baka da iyalin an ce ina ma'aurata za ka koma in ka shigo cikin mu sai mutum ce fita kaga baka da iyali kai ba magidanci bane amma Allah fa Allah Allah ne shi matsayin sa na Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudus duk sunayen Allah da sa ko ba kowa a duniya shi Allah Allah ne don haka Allah ta'ala ala kulli shay'in kabir babu abin da ke sa a samai da kasai bakwai kuma shi Allah ɗin aliman ne mai ilimi ne kadira kuma mai iko ne amma mu ilimin mu tauyayye ne sannan ba ga haka ikon mu fa tauyayye ne saboda ikon duniya duk yadda kake da fawa a mulki ranar da abin da baka so ne yake faruwa a mulkin naka amma Allah kuma babu abin da ke faruwa a mulkin sa da ba haka yake so ba akwai mashi'a sa ta kauniya akwai mashi'a sa ta daliya akwai abin da Allah ta'ala yake so ya faru na so na ibada na irada tasa akwai wanda kuma kawai kauniya ne haka Allah ya so ya faru so ko abu mai muni ya faru ba ya fi ƙarfin Allah ne Allah ya bari ya faru don ya zama jarrabawa ne gare mu mafhum tayyib haka walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir na'am bismillah allazi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض ba karatun addini ba kaga me zai sa muna zaune har ana duk da shan ruwa muna yi shi yasa neman aljanna yana da wahala Allah ta'ala ya bamu shi yasa wannan aiki na alkhairi da muke muna roƙon Allah ya dawwamar da mu a kansa Allah ta'ala ya karbi ayyukan da muke yi kuma Allah ya sa ya zama mai amfani aya ta 190 Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab inna fi khalqis samawati lalle cikin halittar sammai bakwai wal ardi da kuma kasashe guda bakwai kasa bakwai wa khilafil layli nahar da kuma jujjuyawan dare da rana la ayatun akwai ayoyi li'u'lil alba albab ga mutane ma'abota hankali masu zurfin tunani wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke nuna mana muhimmancin at-tafakkur abinda yau a duniya ta fourth industrial revolution ake cewa critical thinking critical thinking is one of the most important skills na fourth industrial revolution a duk aiki da za ka yi a duniya in kana son ci gaba critical thinking iya cikin skills biyu da suka fi kowanne muhimmanci a duniya a ƙarƙashinsa ana iya samun collaborative thinking ana iya samun thinking out of the box ya cewa creative thinking duk abin da ka gani da ake a duniya jirgin sama ne intanet ne yanzu da ake su virtual reality augmented reality abubuwan da ake na artificial intelligence me kai mu ga wannan critical thinking to irinsa wannan ayar take koya maka kai critical thinking na ka tabbatar akwai Allah kuma Allah Allah ne na biyu ka duba ayoyinsa na hajjitan sama da kasa ka tabbatar wannan ba a yi su don soki burutsu ba an yi su ne don su wa'asar da kai ka bi Allah na uku ka yi critical thinking don ka san duniyar da kake rayuwa a cikin da ka bi Allah kuma ka nemi duniyar ka goge a duniyar shi musulmi na kwari ba a so ya zama kiki a duniya duk abin da ake yi na ci gaba ya dace ya zama muna cikin asabiquna al ne ba a baya baya muke ba ƙur'ani bai ce wai kawai ka san lahira ba ka san duniya ba a'a ka san lahira kuma ka san duniyar yanzu aran ma ba dan boko ba ne ina da digiri da masters a mathematics daga Ahmadu Bello University Zaria ai dan boko ne kaga in ka duba ƙur'ani yana da dama in ka duba mathematics iya da hagu akwai hagu akwai dama kenan mai hagu da dama ne amma in ka san boko babu addini kana da hannun hagu ba ka da hannun dama kamar yadda shehi marga yake fada shine zaka ci abinci da hagu zaka wanke haya da hagu amma wanda ke da hagu da dama zai ci abinci da dama zai wanke ba hawaya da hagu amma wanda ke da ɗaya, to ɗayan yake komai da komai shi sa a ka'ida duk abin da za mu yi in muna son gyara kasar mu da arewaci mu rika samar da ƴaƴa masu tarbiyyar addini kuma gogaggu da suka fi ilimin zamani a duniya sanin duniya ba a san lahira ba baya hana halaka dole ya zama wanda kan duniya sai ya san lahira mafhum na karanta da mu critical thinking ne critical thinking a rayuwa duk abin da muke mu rika long term thinking yana da matukar muhimmanci don haka Allah yake arbi lalle ne cikin halittar samai da kasai saman nan da muka gani da Allah ya halicce ta juyawan dare da rana ya ce akwai ayoyi ga mutane masu cikakken hankali da Allah mu duba halittar sama da halittar kasa saman nan da muke gani Allah na biyu baya ga haka saman nan da muke iya kallanta Allah ya ce halittanta ya fi halittar mu girma duk wahalan halittar ɗan adam halittar saman nan ya fi shi arama za ka ba misali a ƙur'ani la khalqus samawati wal ardi la akbar min khalqin nas walakin la الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس wannan zai zama cikin suratu ghafir ko aya ta 57 Allah ya ce wallahi halittan samai da ƙasa sun fi girma akan halittar mutane kaga duk yadda kaga anatomy ɗinka yake da physiology naka yake Allah ya ce halittar sama da ƙasa ya fi girma a kan naka shi yasa duk wanda ya studi universe kaga bai shiryu ba to har ga Allah Allah bai kaddara iya da rabo ne. saboda babu abin da za ka kalanta a sama ka gani irin halittun da Allah ya kana da burbudin imani wannan bai sa ka bi Allah ba in dai kana da burbudin imani wannan sai ya sa ka bi Allah subhanahu ta'ala. min babil misal ka duba girman saman nan da muke kallanta ga baki ɗayanta. Allah a cikin saman ya halicci rana ya halicci laili wannan har ko dare shine wata rana ku shamsu kenan ranar da muke kallo a sama muna ganin ta yar karama ko bincike na za ya tabbatar da cewa wannan ƙasar da muke kanta za ɗaya da dubu ɗari uku a saka a cikin ainihin ƙwariyar rana ba ta ci miliyan ɗaya da dubu ɗari uku sai an ɗauke ƙasar nan an ɗauke ta an saka a cikin ƙwariyar rana ba ta gama cika ba in kuma kana so ka gane radiyos, misali na mita ma na ta yafi sauki sai da ya mita na ƙasa zai zama ne 12,000 ne kilomita in za ka ɗauki ai kana jan dogon layi daga farko har ƙarshe ko? to za goma sha biyu da ɗari bakwai da hamsin da shida rana kaga ƙasa dubu sha biyu ko? rana kuma za ka samu kilomita da shida da ɗari bakwai ne approximately wannan girman ranar da kake gani a kanta a cikin halittun Allah akwai halittun ranar girma yanzu akwai tauraruwa da yan kimiyya su ganta da suna stevenson 2-180 ita wannan tauraruwa za ka yi za ka yi tafiyar 20 light years ne light years tafiya ta shekara dubu ashirin amma tafiyan haske jama'a musan tafiyan haske tafiyan haske a sakan ɗaya haske na tafiyan kilomita dubu ɗari uku ne approximately to sai an yi tafiyar haske na shekara dubu ashirin daga ƙasa a je wurin tare da kuma haske na tafiyan kilomita 300 a sakan daya shi wannan stevenson 2-180 tauraruwar masana kimiyya suka ce ana iya ɗaukan rana kanta ɗai-ɗai-ɗai ana iya ɗaukan rana da kai rana guda biliyan ashirin a saka a cikin ta bata cika ba rana biliyan ashirin ana iya ɗauka a saka a cikinta ba ta cika ba kuma halitta ce ita ma yanzu don Allah jama'a nan mu tsaya ni da kai ina mai Allah ba muka cutar wallahi ba mu muka cutar saboda duk waɗannan halittun suna bauta Allah subhanahu wataala kuma ba sa masa tawaye a wurin me a wurin bauta so ni da kai in mu bi shi ba mun cutar da kanmu ba mu cutar da kowa ba ba mu cutar da komai ba shi yasa yace inna fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittar samai bayan girman da muka yi magana akwai kuma yadda aka kyautata sama babu faci a cikin ta ga kyau karama ba mu misali a qur'ani ولقد زين الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها عجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أنقري القرآن يا فارس قال سورة, سورة الملك في آية تبير سيجي كسر برتكبا لا بارك حالتها سيجي رباس sai dawo ya aya ta uku da ta hudu tukunna ya koma ya ta biyar da don Allah in ba wanda ya san Qur'ani ba zai iya maka haka kuma wanda ya san wannan ƙur'anin, wai a wata harkar duniya sai ka ce wai shi bai san ta ba sai da ka je ka karanta history ko sociology kai ka sani ba. <laughs> Allah ta'ala ka shiryar da mu gaba daya Allah ta'ala ya ce Allah zai khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah shi ya halicci wannan sama din wato mataki mataki hawa hawa guda bakwai sai ce mata na fi rahama rahmani min tafawut idan ka kalli halittun Allah subhanahu wata'ala zaka ga babu wani abu na wasa a ciki kuma a saman nan za ga babu inda za a ce ta tsage ko ta lalace ana face min futur duk inda za ga wani face babu ita sun marji ilbasara karrafaini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir in ka ƙara kallo wallahi sai ka ga sai dai tunanin ka ya gajiya amma ba ta ga tasawar Allah a ciki sai ka dawo kana mai shiga cikin lalle nutsuwa da kaskantar da kanka kana tunani yana rufe ka kuma Allah ya ce wa laqad zayyana sama a dunya bi kuma saman muka ƙawata ta da haske ga hasken rana da rana ga hasken wata a dare wannan yana bayyana mana me irin halittun da Allah ta'ala ya ƙawata sama ne shi yasa yace wannan samar da halittun da ke cikinta da juyawan dare da rana akwai ayoyi ga mutane masu cikakken hankali wakti lafin laili wanne har arama zaka ba mu misali akan ayoyin juyawan dare da rana وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم, إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته, ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار النهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أرما ka tunatar da ni da baba Husari Allah ya masa rahama yadda ka sauka daga ƙarshen ayar wallahi sai ka tuna mun Allah ya ji kan baba Husari wato a karanta Qur'ani ka san an karanta baba Hussein fadar gayu ne karshe ne Allah ta'ala ya gafarta wa Hussein da sauran qurra da suka riga mu gidan gaskiya aran ma ba mu aya ta nawa aya ta goma sha biyu ko waja'alna al-laila wal وجعلنا آية النهار مبصرة لتبت فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين wa وكل Allah sai ya tafiyar da dare ya kawo rana ya tafiyar da rana ya kawo dare misali na biyu da ya kawo mana zai zama cikin suratul qasas kenan ko aya ta 71 72 har zuwa ta 73 kaga Allah ta'ala yana cewa idan ya kawo dare waye isa ya kawo rana in ba shi ba in ya kawo rana waye isa ya kawo dare in ba shi ba sai ya ce wa min rahmatihi daga rahamar Allah ne ya sanya muku dare da ranan nan sa bahaushe ya ce wai dare mafutar bawa dare mahutar bawa don haka Allah ya sanya dare din nan don ya zama wa'azi ne zuwa gare mu da rana shi sai ce na ayatin kalmar aya shine mu'ujiza wannan mu'ujizozi ne na Allah amma liulil albab ga mutane masu cikakken hankali amma sai wanda Allah ya nufa da shirya Stephen Hawking yana daga cikin leading researchers a duniya da ya koma zuwa ga Allah shekara goma sha da suka wuce bincike ake ga sama da ƙasa ya sa a yi imani shi da ya da ya ya ce yana tunanin babu Allah yana tunanin me babu Allah haka shi bai ji da kowane addini ba shi yasa duk yadda ayoyi suka bayyana in Allah bai nufi mutum da zai tsira ba wallahi wani duk yadda kai ba zai tsira ba so kula ga wannan shari'a ta Allah ne kullum kar mu rika dogara da wayen mu ko ilimin mu akan shi zai samu yi nasara ko a mulki ne ko a karantarwa ne ko a zama da iyalai ne ko a karantarwa islamiyya ne ko a limanci ne ko a noma ne ko a kasuwanci ne kar mu taɓa yadda a kan cewa wai wayanmu ne da gogewar mu yasa muke nasara wayenmu da gogewar mu, in babu taimakon Allah shirme ne kuma hayaniya ne kuma bankaura ne ba su da amfani duk abin da muka iya in mu nasara mu ce Allah ya taimake mu kar mu rika jin wai mu mu ne in babu taimakon Allah mu din shirme ne ba komai bane don haka da ayatin li'ulil albab mu'jizozi ne ga mutane masu cikakken hankali imamu shafi rahimahullah na cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai da komai Allah yana da ayar da ke bayyana cewa shi kadai ne wahdahu la sharika la ya Allah waɗannan ayoyi Allah ka sa su ƙara mana imani Allah ka sa su ƙara mana shiriya Allah ka sa su ƙara mana biyayya zuwa gare ka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 علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم innaka hamidun majid yau ba gaisa babu komai an yafe wa kowa da Allah ko insha Allah kada a manta